Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata bakwai ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Prime Minister Ukraine Denis Chmihal ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine ta cika dukkan sharaɗan zama mamba ƙungiyar tarayyar Turai ta EU. A jiya Litinin sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa a halin da ake ciki yanzu an yi hasashen samun daidaito tsakanin jinsi zai kai shekaru 300 masu zuwa. An yankewa shugabar 'yan adawar Belarus Svetlana Tikhanovskaya hukuncin daurin shekaru 15 a gidan yari a jiya Litinin duk da cewa ba ta a kota a lokacin. Kanin labaran kenan a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe. A yau za mu duba tarihin siyasa a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya dai shine gwamnan mulkin soja a wancan lokaci na 1976 har zuwa kan Professor Babagana Umaru Zulum wanda shine ya kasance profesa na farko a matsayin gwamna da ya kasance da wannan mukami. Gargashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki. A yanzu dai ana da 'yan takarar gwamna guda goma sha uku. Kama kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Prime Minister Ukraine Denis Shmihal ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine ta cika dukkan sharaɗan zama mamban ƙungiyar tarayyar Turai ta EU a daidai lokacin da ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ke ƙoƙarin fara tattaunawa domin shiga ƙungiyar. Ukraine ƙasar da aka yi ta zanga-zangar goyon bayan zama mambar EU a shekarar 2014 ta kwashe sama da shekara ɗaya tana fama da mamayar Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya kamata ƙasarsa ta fara tattaunawa domin shiga kungiyar a wannan shekarar. Shmihal ya ce Ukraine ta naɗa sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa abin da ya sa ƙasar ta kammala wasu sauye-sauyen da kungiyar EU ke bukata. Shmihal ya sanar da naɗin Saman Krivonos ɗan shekara arba'in a matsayin sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar. A jiya Litinin a lokacin wani babban taron mata, sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa a halin da ake ciki yanzu, an yi hasashen cewa samun daidaito tsakanin jinsi zai kai shekaru ɗari uku masu zuwa. Ci gaban da aka samu shekaru da yawa da suka wuce na gushewa a idanmu. A cewar Antonio Guterres a farkon taron hukumar karfafa daidaiton jinsi da inganta rayuwar mata da ake kira CSW a takaice. ana sa ran hukumar ta csw ta majalisar ɗinkin duniya za ta tattaro ministocin gwamnati fiye da dubu hudu da jami'an diflomasiyya da mambobin ƙungiyoyin farar hula a taronta na shekara-shekara da za a yi tsawon makonni biyu don tattauna yadda za a inganta rayuwar mata a faɗin duniya wannan dai shine karan farko da za a yi taron ido da ido tun bayan barkewa annobar covid-19 An yankewa shugabar 'yan adawar Belarus Svetlana Fikanaskaya hukuncin ɗaurin shekaru sha biyar a gidan yari a jiya Litinin duk da cewa ba ta a kotu a lokacin bayan da aka same ta da laifin cin amanar ƙasa da kuma haɗin baki don ƙwace mulki. Hukuncin da ta ce an yanke ne don horar da ita saboda ƙoƙarinta na inganta dimokuraɗiyya. Tikonos Kaya 'yar shekara arba'in tsohuwar malama ce da ke koyar da Turanci. ta gudu zuwa makwabciyar kasar lithuania a shekarar 2020 bayan da ta fafata a takara da shugaba mai ci alexander lukashenko a zaben shugaban kasa wanda sakamakon zaben da aka fidda a hukumace ya nuna lukashenko ne ya lashe zaben da gagarumin ranjaye ita da 'yan adawa sun ce a lokacin an sauya sakamakon zaben don ba lukashenko nasara maimakon ita lukashenko wanda ya kwashe shekaru kusan talatin yana mulkin belarus ya musanta wannan ikirarin to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin najeriya inda ake shirin gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi wakilin wakilinmu na haruna dauda biyu ya yi mana nazarin tarihin siyasa a jihar haruna gare ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka makamanka ita za ta cece ka yayin da Najeriya na gama gari ke ci gaba da karatowa a tarayyar Najeriya hukumar zaɓe mai zaman kanta ta je a shirye take da gudanar da dukkanin zaɓuɓɓuka ana kuma sa ran za a gudanar zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisu a ranar 11 ga watan Maris ɗin shekarar ta 2023 kuma tambayi Hajiya Zamzam Abbas ɗaya daga cikin matan ta nuna sha'awarsa na tsayawa takarar mataimakin gwamna a jihar Borno ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ADP ko menene ba ta sha'awar tsayawa takarar? Eh to abin da ya mana karfin gwiwa shine gaskiya mu mata duk wani abin siyasa da ake ba a damawa da mu shi ya bani karfin gwiwan da na tsaya takara tun since 2007 zamanin sassa to ko shin menene bukatun yan najeriya zaɓuɓɓukan da za gudanar nan gaba da mutanen da za su zaba. ba abubakar daga maiduguri idan allah ya bamu gwamnati nagari da allah ya mai da hankali akan matasa marasa abin yi kuma da 'yan kasuwa wanda suke da ƙananan ƙarfi yana da kyau a tallafa musu su to sunana hassan salisu jajiyaya farko shine muna bukatan ilimi saboda matasa su ci gaba da su kamar abubuwa da yanzu yake faruwa na jami'o'i to kaga abubuwa yanzu za su sake dagulewa don saboda ba kowa zai iya biyan wannan kuɗi da jami'a ta ce a bayar ba sunana na mudu gaji ina gyaran satellite da ina wayar na gida to alhamdulillah duk shugaban da allah ya bamu musu alkhairi ga mu muna so ya dube mu da idan rahama saboda ba komai ba komai ba akwai matasa ire-iren mu marasa abin yi sunana aliyu muhammad eh, gaskiya muna so kamar yadda dai a baya gwamnati ta yi kokari ta tsaya kan abin da ya shafi tsaro to muna son wata gwamnati ma inda allah ya kafa in allah ya kafa ta muna bukatar a ce an samu tsaro saboda gaskiya shine babban damuwar mu yanzu tsaro dan idan muka samu tsaron Allah da kaga sai mu ci gaba da dan tafiyar da harkokin mu a Maiduguri cikin kwanciyar hankali halin yanzu dai ana jam'iyyu goma sha takwas da suka zai da yan takara cikin hadda da mai mulkin jihar Borno wato jam'iyyar APC sannan ana zargin waɗannan kananan jam'iyyu da cewa idan lokacin zaben ya zo sukan sai da su ne ga jam'iyya mai mulkin hakan yasa na tambayi Alhaji Rufai Mangulo shugaban kungiyar yan takarar gwamnoni na jihar Borno Olu zai ce game da wannan? Wannan magana idan mutane suka zama biyu uku hudu har fiye da haka kowa ba za su zo ɗaya ba. Mutane in suka haɗu da yawa duk irin ra'ayinsu daban-daban ne. Kungiyar da nake shugabanta kungiyar 'yan takarar gwamnoni ban taba jin irin wannan ba daga cikinsu amma tun da kai ka faɗa haka watakila kana da wani hujja kai ni dai ban sani ba a matsayin na shugaban wannan kungiya. na kuma tambayi alhaji rufai gunon da daga cikin 'yan takarar gwamna na ada a jihar kowane irin gudurori yake da shi ga al'ummar jihar jihar borno idan har allah ya sa ya ci zabe abin da yake zuciya na ba komai bane so nake kasan mu ta borno yanzu kamar mutum ne wanda ya yi rashin lafiya ya waraka amma bai murmure ba abubuwa da yawa sauran jihohi sun wuce gaba buri na shine in allah ya bani gwamna a jihar mu ta borno zan inganta harkan ilimi zan inganta harkar kasuwanci zan inganta harkokin tsaro waɗannan kaɗan daga cikin abubuwa da na lissafa muku su ne suke cikin raina in na zama gwamna in tabbatar saboda daga jiya jihar mu ta borno a idon duniya shugaban muhammadu buhari na najeriya dai ne gwamnan mulkin soja a wancan lokaci na 1976 har zuwa kan professor Gana Umaru zulum wanda shine kasance profesa na farko a matsayin gwamna da ya kasance da wannan mukami Gargashin inuwar jam'iyyar apc mai mulki a yanzu dai ana da yan takarar gwamna guda goma sha uku wanda bisa bayanai ya nuna cewa mata suna guda ɗaya tilau ita ma mace guda ta kasance mataimakar gwamna a wannan zaɓe mai zuwa an da kilo jihar borno a 976 da ake da 'yan takarar gwamna daban-daban guda goma sha uku da kuma 'yan takarar majalisar dattawa guda 26 kin uku da ake bukata kacal yayin da ake da 'yan majalisun wakilai guda 56 inda guda goma kadai ake sa ran za su rikici jihar borno yayin da wadanda suka nuna sha'awansu na tsayawa majalisar dokoki guda 192 a cikinsu kuma za a zaɓa guda 28 wadda suna yake sa ran za su walkici kowane ƙananan hukumomi a yau da ya jihar borno na da ƙananan hukumomi 27 yare da birnin ta tsakiya birnin ta arewa da kuma birnin ta kudu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna biyu da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha biyu da minti goma na dare. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Reshen kungiyar Alka'ida da ke mashigar yankin Larabawa ya ce wani jirgin sama mara matuki da ake kyautata zaton na Amurka ne ya kashe mayakan kungiyar biyu a tsakiyar Yemen a watan da ya gabata ciki har da shugaban fannin yada labaranta. An fidda sanarwar ne a ranar Lahadi a wani bayanin tarihin rayuwar mayaka mai shafuka biyar da aka wallafa a kafofin yanar gizon da kungiyar ta masu tsauran ra'ayi ke amfani da su. sanarwar ta ce an kashe babban jami'in yada labaran kungiyar tare da wani dan alka'ida a lokacin da wani jirgin sama mara matuki na amurka ya kai masa hari a gidansu da ke yankin tsakiyar yemen a ranar 26 ga watan fabrairu sai dai hukumar leƙen asirin amurka ta cia bata ce open ba game da haran da ake zargin kasar da kaiwa Haka kuma ana kyautata zaton Amurka ta kai wani harin a kan 'yan kungiyar Alka'ida a watan Janairu wanda ya kashe mayaka uku a Yemen. Za a hukunta matan da suka saba dokar sanya kaya bisa tsarin musulunci a Iran. in ji babban jami'in ma'aikatar shari'a kasar golam hussein hussaini a jiya litinin a cewar kamfanin dillancin labaran irna yana mai jaddada dokar bayan da aka shafa watanni ana zanga-zanga da tashin hankali sakamakon tsauraran matakan tsaro da aka ɗauka. Cire hijabi tamkar nuna ƙiyayya ne ga jamhuriyar Musulunci da ƙimarta. Za a hukunta waɗanda suka aikata irin wannan mummunan aiki a cewar Hussaini. Mutuwar masu amini matashiya 'yar ƙabilar Kurdawan Iran a ranar 16 ga watan Satumba a yayin da take a hannun jami'an tsaro bisa zargin ta saba dokar sanya kaya ta haifar da zanga-zanga a fadin kasar lamarin da ya kasance ɗaya daga cikin kalubale mafi tsanani ga tsarin shugabancin kasar tun bayan kafuwarsa tsauraran matakan da jami'an tsaro ke ɗauka dai sun rage yawan zanga-zangar a 'yan makonnin nan. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba tsaka mai wuya mu a matsayin mu na magoya PDP lalle inec ta wadda 'yan najeriya bayan son in ga abin da mun riga mun yi shi mun gama shi ana tunanin an wuce wani kuma ya dauki mai ƙara ne da wannan wuri sai a zo a yi mulki sai mutane su koma mutane baya yanzu wannan zaben da aka yi an mai da mu baya jama'a su ne suke da ƙuri'a za su yi ƙuri'a wajen tattara ƙuri'a a je a faɗa sai mutum ne wanda yake da gwamnoni yake da shugabanni a jiha masu ƙarfi shi yake samun zaɓe. tabbatar maka har ga Allah ne ban taɓa ganin zanen da aka yi shi ya ban sha'awa kuma ya nuna hanyar gaskiya irin wannan ba Najeriya wallahi ka ga muka jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sadu mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC To zaɓe dai a Najeriya na shugaban ƙasa an yi an gama kuma an ba da sanarwar cewa Bola Ahmed Tinubu shine zakara wanda ya ci wannan zaɓe a jiya litinin tsohon mataimakin shugaban kasa na najeriya alhaji atiku abubakar wanda ya tsawa jam'iyyar pdp takarar zaben shugaban kasa wanda aka kammala wanda kuma aka ce ahmed bola tinubu na apc ne ya lashe shi ya jagorancin dimbin mutane da suka je harabar hukumar zaɓe ta najeriya domin ci gaba da nuna adawa da turjewa game da sakamakon da aka bada wanda ya nuna cewa apc ce ta yi nasara a wannan zaɓe ba pdp ba ba lp ba ba kuma nnpp ba To dangane da wannan ne muka shirya muhawara a tsakanin wakilan jam'iyyar APC da PDP da kuma LP din wanda wakilin a Abuja Nasiru Adamu zai kai shirya mana amma kafin mu kawo muku muhawara din bari ku ji abin da wasu suke faɗa a game da wannan zaɓe tukuna kafin mu ci gaba. Suna na Holobo Umar Ibrahim ni ne National Secretary na Labour Party kuma National Collection Agent na Labour Party. Tsarin ne an yi shi daga ƙananan hukumomi aka danna jama'a aka kawo result ɗin da aka ga dama aka je a jihohi suka kawo result ɗin da suka ga dama. Ai babban matsalan shi ne babu ma ba a mayi amfani da bibas ɗin ba. Shi sanya muke cewa a kawo mana rahoto a kawo mana result a nuna mana abin da bivas ɗin ta faɗa. bibas ɗin ga baki ɗaya ta ƙi yin aikin an hana ta aiki sannan kuma mun taso muna magana kamar yadda ya yi kamar yadda shi mamu da ya yi a 2019 abin da yake so ya dare yi kenan ya faɗa mana cewa kawai eh, zai duba zai duba kuma ba za a duba ba abin da ya kare kawai sai a ce a tafi a kotu to wannan shine abin da za mu yadda da shi ba sunana zafaniya jisalo yariman garki na yi ciyaman na abuja municipal na kuma dan majalisa tunubu zai kawo wanda suna wanda yana gan cewa za su kawo abin alheri Wani zai taimaka zai taimaka aiki wanda kuma suke da kusa da sani game da abin da ake so a yi a Najeriya da haka ai tunubu ne ba san ko bai da lafiya ba amma na san cewa mutane suna faɗa haka amma ba shi ne da zamu ce yau ba za mu zaɓi tunubu ba. Tuma da to yanzu bari in haɗa ku da Nasiru Adamu Hikaya tare da bakinsa domin soma wannan muhawara kan sakamakon da aka bayar na wannan zaɓe na shugaban ƙasa a Najeriya wanda aka yi ran 25 ga watan Fabrairun shekarar nan ta 2023. Malamai bismillah. Muna tare da ɗaya daga cikin jagororin kamfen na jam'iyyar APC na Ahmed Bola Tinubu wanda ɗan cikin gida ne wato Sunusi Baban Tanko Barayin Bauchi wanda zai faɗa mana ne zai ce kyan wannan nasara da suka samu a gefe na na hannun dama ina tare da malam ibrahim hussaini abdulkarim wanda za ku ji watakila cikin shirin nan zan masa tambaya kan kasancewarsa a dubu biyu da goma sha biyar a jam'iyyar apc ta shugaba muhammadu buhari wanda za mu ce mukarrabin shugaba buhari ne amma yau yana jam'iyyar labour ta fita obi wanda kuma babban daraktan kamfen ne a wannan tafiyar sai kuma muna tare da yusuf aro. wanda babban daraktan kamfen ne na tara mutanen al'ummar karkara domin su zaɓi dan takarar jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar malamin mu da shigowa wannan zauren assalamu alaikum akwai tambaya ta farko baran bauchi ku ne yan jam'iyyar apc shin menene za ka ce kan lashe zaɓe da bola shingwe to zai godiya wa allah mu abin da za mu ce sai mu gode wa allah kuma mu gode wa yan najeriya kuma mai godiya wa inec don ubangiji shi ba kuma ba shi zaɓe na allah ne an ga ba abinda za ka yi ba wani wayo ko wani dabara ko wani abinda zai zai baka zaɓe ko da ya take ba allah saboda haka allah shi ne abin godiya a wajenmu kuma sannan godiya ga 'yan najeriya da suka zaɓe mu amma bayan bokiyanci kusan duk kuka kai labari a dama ai ai dama ba mu shiga kan mun bi kowa karfi ba yawwa ne ai mun fada ne da kafafa masu karfi muka yi fada da su kuma Allah ya daura mu akan su ba kuma don mun bi su bane a domin haka Allah ya so mu ne wanda za mu ci wannan zaɓe ko muka ci wannan zaɓe saboda haka dole mun wahala na san mun wahala Ibrahim Abdulkarim fada mana me zaka ce kan wannan zaɓe wanda aka ayyana jam'iyyar APC wala Tinubu cewa shi ya to alhamdulillah mu abin da muke cewa dai muna ta kokarin mu samu kasa ce ta ci gaba mu ni ba abin da a zama matsalolin da shekaru na ni ba abin da ke mu da hankali in ci baya ba ni son in ga abin da mun riga mun yi shi mun gama shi ana tunanin an wuce wani kuma ya dauke mai ƙara mai da mu wannan wurin saboda in ka duba kasar Najeriya daga 1960 zuwa yanzu wannan shine babban abin da ya dame mu a kasa yin abin da za a ce an ci gaba sai a zo a yi mulki sai mutane su ko mutane baya yanzu wannan zaben da aka yi a da mu baya ne saboda mun samu mun yi abin da ake cewa kan rida card rida nan 2015 ya amfani duk inda buhari ya zauna sai ka je na bada yana yaba wannan card din da aka yi daga nan aka zo aka ce mana an kawo wata na'ura wadda wannan ta ma wuce kan rida in ka ce an yi ta a ikiti aka so an yi ta kaza yan najeriya suka ce anya ko wannan abin ya kai ta a shugaban kasa zai yi amfani mutumin nan ya zo ya rantse ma mutane ya yi rantsuwa ya faɗi da hausa ya faɗi ko ina duk inda ya je taro ya je chatham house ya je ko ina ya tabbatar ma ina cewa za a yi transmitting result ina da suka ce to tun da za a yi transmitting result ka zama muna ka zama muna shalele za ka mana abin da ba wanda ya taɓa mana saboda dama matsalar da muke ta election shine wannan rubuce-rubucen da ake wanda aka saba na 2000 aka 1999 aka har zuwa kafin kariya ta wuce sanza ibrahim bikari ya nuna na'ura ce ta kada ku zaɓen nan ba na'ura ba aina ta kada mu zaɓen nan ah, yusuf ardo ah, kai babban darakta ne na tara mutanen karkara ah, me yasa kuka faɗi zaɓe to assalamu alaikum wato shi har kullum ita siyasa kamar yadda ka sani wato wani abu ne wanda yake allah ne ke ba da mulki kuma yakan ba wanda ya so a lokacin da ya ga dama amma a najeriya tsarin kamar yadda dan uwana ya faɗa shi ibrahim wato a najeriya ana tafiya ne ta baya-baya jama'a su ne suke da ƙuri'a za su yi ƙuri'a wajen tattara ƙuri'a a je a faɗa sai mutum ne wanda yake da gwamnoni yake da shugabanni a jiha masu ƙarfi shi yake samun zaɓe domin daga an bar wajen talakawa aka je wajen masu karfi sai a zauna a yi abun da aka da dama amma dai mu a matsayinmu na magoya pdp amma dai mun sani lalle inec ta yaudar 'yan najeriya da ta gaya mana cewar lalle akwai za a yi transmitting result kuma ba a yi transmitting ba kowa ya sani kafin a zo zaɓe babu masu ƙarfi a jama'a a talakawa kamar mu pdp particularly to amma abun mamaki sai gashi an yi zaɓe ana fito da wasu results wadda suke gyararru wanda suke kai da ganin su kawai kasan dabaru ne gaskiya inec ta ba mu mamaki akan yadda ba ta yi amfani da tsarin da ita ta bada ta ce ita ne shi ne za a amfani da shi. kan kuma zaben Brian Bauchi ka ji abin da aka faɗa cewa wataƙila an bi ta akwai abubuwan da ba a yi daidai ba kamar ah, na'urar na'ura ba a nuna kai tsaye ba ke ta karanta. Eh shi mutumin da ya tsaya zaɓe ya faɗi dole yakan nemi wani abin da zai ce zai ce wannan ba zai ce amma har ga Allah amma har ga Allah ina tabbatar maka har ga Allah da ban taba ganin zanen da aka yi shi ya ban sha'awa kuma ya nuna an yi gaskiya irin wannan ba najeriya wallahi ka na ga abu kawai dalili gwamnoni nawa suka faɗi a maganar zabiya ana ga maka inda ka dubi zaɓuɓɓukan da aka yi a baya zan da duk gwamnan da ya zaya maganar zafe ko sanar ko wani abu za ga ya ci amma gwamnoni nawa da suka zaya sanar ba su ci ba shin a lagos waye waye waye waye kowa kuliya ba lagos ba za mu magana kan zaben shugaban kasa ne eh ba shi ne nake faɗa misali ai wani nuna maka INEC sun yi aikin su ban taɓa ganin inda aka faɗi a shugabancin gwamna ya faɗi a zaɓen wanda ba sannan yanzu a Lagos eh, yanzu bola tinubu dai duk wani abin da ake nuna na ya yi gwaninta ya yi kaza ya yi kaza wa Lagos ya yi amma yau a Lagos da yake an yi gaskiya aka samu wani yanzu ya fi a kuri'a kuma domin mai don alex yin abin nan saboda haka ne a gona ba a yi zaɓe da wannan maganan wanda suka faɗi dole za su nemi wannan ko na amma ni abin da nake ya kamata a yi kawai shi ne ainihin ya kamata a ce kukun nuna a mutanen a teku sun nuna imani fiye da kowa amma kuma kuma su eh, ana ana kuke nufi da su ne yawan ce su yage waɗannan a ce sun je sun ce sun yi sun yi murna ba su fi ziyara su fi ziyara su yi murna ba ne eh, abin da ya kamata ku rike amma a zauna ana wani tunani ina ganin Ibrahim Abdulkarim ka ji ina ganin bai da labarin da aka yi tuni a ah, wai wai wai ya ce an yi wannan ma har yaran ya ce ba taba ma yin zabi ya zo da mai kyau aiki ne maka biya manta inda aka fito wato wannan aktin da ka gani so uku ana kai ta shagon shugaban kasa Buhari na kyan sa mata hannu shago ko dai fadar shugaban kasa fadar shugaban kasa sai mm. da karshe na hudu aka samu yan Najeriya da civil society aka kama mishi saboda yana ta nuna cewa zan halaka idan ba a bari na amfani da wannan kariza ba yake shi na shirya aka ce maka to bala a a maka aka zauna al'umma suka zo aka tare aka je aka sa mata hannu da aka sa mata hannu ya je nuna ma juna ce babu wani abu da za a yi sai an yi da wannan aka ce an yi shi a giti aka ce an yi shi a ocean aka ce an yi shi a nan ba aka ce yanzu za a zo a yi amma to a ah, surprise ni kamfanin aiki nake da shi computer shi inda nake na yi specializing wa'annan careers din da ka gani they are not connected to anything duk abin da an tura is manual object is not connected kuma in INEC ta zo ta zo Najeriya ta zo ta yi yarjeje ta zo ta yi gaddama in nuna mata service ɗinta suna Newark a cikin New York computers ne guda hudu kuma kowane su irin computer da ke cikin office naki don haka nan ba sa komai da are not connected to anything kawai an yi Najeriya shi yasa yake kasa bayani da a kai kwangila aka bada ta tsaron wannan tsaron wannan computer wannan connection da ake ana neman kan haka su yi aka fiya da kuɗi biliyan 100 da wani abu na software da za To a gaishe ku malamai to wannan su tabi ne na muhawara mai yawa da aka gwabza sosai game da wannan sakamakon zaben a tsakanin wa'annan wakilai na jam'iyyar APC da PDP da kuma Labour Party a ƙarƙashin jagorancin wakilin mu na Abuja nasiru adamu kayan allah kamar rana wacce za mu dawo mu ci gaba a madadin shi nasirun da kuma bakin nasa ni ne aliyu mustapha sokoto a washington dc ku huta lafiya a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma ga wannan sakon matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo su shiga kowane lungu da sako domin sanin mai duniya ke ciki. ka wayannan da suka gani a hannunsu wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba a taɓa samu wasu mutane da aka yi duniya wannan dama ba. To amma idan ka ɗauki wayannan ka zama kawai abin da za ka riƙa kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gari ka ba. To lallai ka ga kana saurayi amma ba ka zauna cikin zamanin ka ba. Shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage in shi ya fi yawa gaskiya. Social media ya taimaka mu saboda business ina bani da shago. So social media dai nan ne shago na ne nake zuwa saka duka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda baya na gizo ni da ban san zan yi business ba ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni shamsiya hamza ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen hausa na muryar amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda za ka iya mai da ita a takwamaninka. yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To a takaice Prime Minister Ukraine Denis Mihal ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine ta cika dukkan sharaɗan zama mamba ƙungiyar tarayyar Turai ta EU a daidai lokacin da ƙasarsa da yaƙi ya ɗaiɗaita ke ƙoƙarin fara tattaunawa domin shiga ƙungiyar. Ukraine ƙasar da aka yi ta zanga-zangar goyon bayan zama mambar EU a shekarar 2014 ta kwashe sama da shekara ɗaya tana fama da mamayar rasha shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ya kamata ƙasarsa ta fara tattaunawa domin shiga ƙungiyar a wannan shekarar a jiya litinin a lokacin wani babban taron mata sakataren janar ɗin majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa a halin da ake ciki yanzu an yi hasashen cewa samun daidaito tsakanin jinsi zai kai shekaru uku uku masu zuwa Ci gaban da aka samu shekaru da yawa da suka wuce na gushewa a idanmu. A cewar Antonio Guterres a farkon taron hukumar karfafa daidaiton jinsi da inganta rayuwar mata da ake kira CSW a takaice. An yankewa shugabar 'yan adawar Belarus Svetlana Tikhanovskaya hukuncin daurin shekaru 15 a gidan yari a jiya Litinin duk da cewa ba ta kota a lokacin. bayan da aka same ta da laifin cin amanar ƙasa da kuma haɗin baki don ƙwace mulki hukuncin da ta ce an yanke ne don horar da ita saboda ƙoƙarinta na inganta dimokuraɗiyya. Tikonos Kaya 'yar shekara arba'in. tsohuwar malama ce da ke koyar da turanci ta gudu zuwa makwabciyar ƙasar lithuania a shekarar dubu biyu 2020 to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Ahmad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.